ta tattata da Allah na mai kowa mai komai wanda ya tattata zuwa da wannan fusko masu albarka a cikin wannan wata na Ramadan wata mai albarka wata rahma wata yantawa wata jin kai a nufin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuh wannan da kamar yadda a wannan ɗan zama na awa ɗaya ba za a iya bayani ba gamsashe da tashe sai dai mu ɗan tsakuro a da za mu tsakuro saboda muka duba masu sallallahu alaihi wasallam shekara ashirin da uku da yi ana dokan masa da wahayi rayuwarsa ta manzanci shekara sha uku a makka ya yi yana bayanin aƙida yana bayanin <clears throat> musulunci sallah kaɗai aka saukar da wajen a makka amma sauran shari'o'i a hakam sai da annabi ya dawo madina bayan shekara sha hukunku yana ta maya al'umma sahabbai su gane mecece aƙida menene musulunci domin idan an gane ƙida an gane musulunci to duk abin da aka zo aka ce ka yi to za ka yi shi cikin sauƙi amma idan ɗan adam musulmi bai gane kurajen nan fankokin jango. òkun máa bá alifin amini in muka duba su takali na shari'a yi na yi bari na bari dukkan su suna dogara ne da gane addinin ka yadda da imanin ka da Allah yanzu da abin da ake ta fama da shi kenan a cikin wannan al'umma tamu rashin samun aƙida a cikin zukatan bayi shi yasa hane-hane na ubangiji ba a hannuwa kuma shi yasa awamir na ubangiji ba a yi shi yasa ya kamata mu nutsu sosai mu gane mecece aqida a abinda malamai suka ce ita zuciya ba ta tabbata sai da shiriya shiryan nan ita ce aƙida ingantacciya sai da ingantacciyar aƙida a cikin zuciya sannan idan zuciya ta shiryu to sannan ba abin da ke ta jiki na ɗan adam sai kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u su kuma su ne su suka haɗu da aƙida ta ke sa al'umma ta zama wannan al'umma ta sami ci gaba a mahanga ta addinin ci gaban da ya dace sannan rahama da jin kai ya baibaya wannan al'umma ɗin tawaye gari wannan al'umma cikin alkhairi kamar yadda sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka waye gari bayan da can rayuwarsu inda za ku karanta rayuwar jahiliya kafin musulunci rayuwa ce ta kafilan makatulan rayuwa ce ta danniya ba bakire kashe-kashe yaƙe-yaƙe haka annabi yusuf sani al'umma suna mutum zai haifi yarinya ɗa ta girma har ta aure amma saboda jahilci ya je rani ya haka ya binne ta ya rufe ke kashe me dalilin sa shi yana ga ita girma ta ya aure bai da abubuwan da zai na al'ada zai ci kwanya da wannan kunyar gare kashe ta ko kuma ita ba na ce da za ta je yaki ta jawo masa suna ba sai ya kashe ta a rayuwa ta jahiliya kafin zuwa manzo ya zo da aƙida ta musulunci za a yi a kan ɗan abin da bai saka kara karya ba za a fara yaki sai a shekara arba'in ana yi shekara arba'in raƙuma za ta je gonar wani yana da wato tantabara ta je ta taka kwan wannan tantabaran ta ɓata shi sai eh, wannan mai gona ya sa kibiya ya harbi wannan wannan raƙumar tunda ta fasa masa kwantar tabara shi kuma mai wannan wannan raƙumar shi kuma sai zo ya harbi shi wanda ya harba masa rakuma ya kashe shi idan ya kashe shi kuma yan uwan su taso su auka ma wannan dangin da suka kashe shi su ma su taso su ɗaukan sa haka za a yi sai a shekara arba'in ana yaki ana zubar da jini irin zubar da jinin da ake yanzu a wannan kasar tamu wannan ita ce rayuwar jahiliya ta wannan zamani wanda ba abin da ya gyara su sai akida ruba ausu da khazraj a madina annabi da yanzu ya same su suna yaki waɗannan suna tare da kabilan yahuda suna zuga sun? wato banu ƙwarinza wannan kuma suna tare da ƙabila ta wani ɓangaren na yahudawa su ma suna zuga sun? sai su zo su hayaki tsakanin su ba ji ba gani a yi ta kashe kashe sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan aƙida da wannan musuluncin suka gane musulunci suka gane mecece aƙida waye kamata a yi maɗa'a waye kamata a bi duk suka tattara makamansu suka watsar suka zama kamar uwa ne uba ɗaya har Allah yake ta masu yau an fakta masil arzi jami'an ma'alabta bai na da a ce za ka ce duk abin da ke ban ƙasa don ka haɗa zukatansu ba da wannan aƙidar ba Allah ya ce wallahi ba za ka iya ba amma yanzu cikin ruwan sanyi an nuna masu Allah an nuna masu manzo sai ya zama sun kadda aƙida sun daga nan suka zama kowa yin ba ɗaya alaihi sallallahu alaihi wa sallam ya zama sahabban da yadda suke kaunar junan a wannan ƙarƙashin aƙida ɗin wato kamar ka ce wanda suka fito cike ɗaya ‘ya'yan uwa muna so mu gane ne ce ce aƙida aƙidan musulunci wannan aƙidar ita ce wacce take abinda malaman ke cewa al'aƙidarsu wala. duk abinda za ka yi to ka fara samun kyakkyawar aƙida sa wasu malaman suke rubutu suke ta al'aƙidarsu wala lau kanu ya alamu da mutane sun gane yanzu da gwamnatocinmu da shugabanninmu me ya kamata a yi concentrate wajen gyara al'umma nan tamu da ake ta fama wani sai ya ce maka ai harkar tsaro sojoji za a wani ya ce maka yan sanda ne babu jami'an tsaro in a suka yawa shi kenan abu zai gyaru yau komai yawan soja in bai da aƙida bai da imani ɗan sanda bai da imani jami'in tsaro custom immigration duk wannan masu tsamara abinda zai gyara su su gyara su kula da harkar tsaro imani domin mai imani aka zo za a shigo da kayan barna a kasa ba zai bari ba mai imani ba zai yarda da shi a haɗa kai a bashi wani abu a je a kai ba mai imani ba zai yadda ba haka nan shugabanni bangaren siyasa ma a ce me ne ya za a gyara abin da zai gyara a dawo a tsora siyasar akan tsari na imani tsari na aƙida kowa a kujerar shi da yake wa yake jin tsoro Allah wa yake jin tsoro ya san mala'ika na gane shi ina nan ma yana rubuta abin da yake wannan arkanul imani dukkan nan sai rata shi sun zama kamar jini a cikinsa. ya san Allah shi ne rukuni na farko na imani ya yi imani da Allah na ganinsa yana jinsa ya san me yake yi yana da iko a kan shi wannan ya ratsa shi yasa duk inda yake ba zai saba ma Allah ba shugaba ne wanda ake shugabanta ne sai ka ga ina komai ya tafi daidai haka nan ya yi imani da mala'iku da Allah subhanahu ya sa a gaban shi suna gashi shi gaba da bayan shi kuma suna rubuta abin da yake aikatawa ya yi imani da Qur'ani da aka saukar masa cewa zai tafi da rayuwarsa a kanta ya yi imani da wato ainihin manzo da aka saukar manzanni gaba ɗaya imani da su kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da tsarin rayuwa duk abin da zai na ibada sai ya da manzo ya koyar ya yi imani da akwai wata rana za ta zo za a yi cakin mai ka aikata mai kyau ne ya kai mara kyau saboda haka kullum kokari ke ga ya gyara aikinsa dan bizaninsa ya yi kyau dan gobe kiyama ma an tambaye shi yana da abin da zai bada amsa rana ce da ake kiran da wato ranar da la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba ta amfani sai wanda ya da zuciya kutacciya ranar imani za a yi tashi kiyama in an tashi kiyama nan za a yi bincike shi ne ya tashi kenan za a yi tarsiraki waɗannan abubuwa ya yarda da su a ƙoƙon zuciyarsa gabansa kuma suna kiyayewa wannan imanin shi da ranar lahira shine zai taimake shi cewa kullum yana kafa kafa ba za shi abinda zai cutar da lahirarsa ba ba kuma zai abinda zai cutar da duniyarsa ba sannan ya imani da kadara mai kyanta da mara kyau waɗannan rukunai na imani guda shida sun ratsa shi su ne aƙida su ne imani kiyaye shi zai sa rayuwar shi su zama a daidai haka nan tsakanin miji da mata idan ka ji ana sakin sa sama ya kidaɗi to akwai halal akwai tasgaro na ɓangaren aƙida ka je ku duba da kyau za ka ga ko dai shi mijin bai gama fahimtar bai san Allah ba bai san cewa za ku ai mai isaji kamar matarsa ba haka nan ita ma akwai matsala ta ɓangaren aƙidarsa imaninsa da Allah cewa duk abin da suke Allah na ganin ta yana jin ta ya san me suke yi sannan kuma yana da iko a ta. akwai bata san wannan ba abin da ake kira imani da Allah tare da siffofinsa siffarsa ta aiki da siffarsa ta wato ainihin magana wannan siffofi kauli kenan siffofin in suka rata ta tasar duk inda kake abinda duk kake Allah na ganin ka ka babu inda za ka kome da yake barna yanzu duk taɓar bargazar da ake a ƙasar nan sake united banki waye waye kashe kashen nan duk da ake ko duk da sa rashin aƙida ne ba yadda za a yi wanda ya san Allah na gani shi ya dau makami ya kashe wani ya zama makami ya dafa mu wani saboda wani abu na duniya abinda sunan za ka tafi ka bai shi to shi yasa in muka duba malamai da suka ce aqida farko ba ki kuskure ba daidai su domin ita aqida da ita ce bawa zai san Allah kuma zai san Allah shi ne a gan bautansa ya san Allah da sunayensa da sifofinsa idan kika san Allah sunan shi al sunan sani kuma siffar ta ce masani ya san duk abin da muke a abin da muke Allah ya sani a duk inda kowa yake a duniyar nan samai da kasai ilimin Allah ya joye shi yana sane kin zo lakta yanzu kina zaune dan Allah kika zo a kin zo ne kawai dan ji a Allah yana sane idan kika san Allah shine as-sami'u sunan Sani kuma sifar ta ce wannan sifar tana tare da shi yana jin halittarsa duk inda suke jin sa ya kewaye shi a saman suke a ƙasa suke cikin ƙasa suke cikin teku suke Allah yana jin duk abin da muke a koyaushe to idan kin san wannan siffa ta Allah ce ashe ba za ki yi wani abu a wani wuri da kin san Allah na jin ki idan kika san Allah yana da siffa ta albasiru sunan shi albasiru sunan sa ne kuma siffar ta ce to ko ba za ki je ki je wani wurin ki koyi ki ce nan ke shiga daki kin kulle za ki yi karna za ki yi ba daidai ba Allah yana ganin ki yana jin ki yana ganin ki sannan kuma ya san da kike sannan kuma shine alƙadir ko alkali shine mai iko yana da iko a kanki a koyon idan kika san wannan sifofin akwai yadda za ki saba ma Allah akwai yadda za a je a boye karna akwai wanda zai tashi ya ban garin ya fito wani garin da ke barna yana ganin haikan mutane ba su ganin shi wanda suka san shi to Allah zai ganin shi akwai wanda suke tafiya wata kasar don suna son ke barna a kan Allah bai ganin su wannan sifofi duka suna karkashin abin da ake kira wato tauhi sannan bawa karkashin da yake sanin abin bautar bautarsa wanda zai bauta ma wanda yake cance bauta masa Allah ya yi ya yi sama nan ya kasa ya yi rana ya yi wata ya yi to duk halittu kakan komai da kuka sani na Allah ne rububiyar ta kenan idan kuka san wannan to a shakki nan sai kuma ya lizimta muku kusan to mai wannan shekin san da a bauta mu shi kadai shi kadai ba shi da abokin tarayya da su wanda za a dauko a masa bai yi sama ba bai yi kasa ba bai rana ba bai wata ba wannan ababen da muke amfani da su na inda da muke shaka abinci da muke ci dukkan su ba mai ko daya ba na mala'iku bane ba na annabawa bane ba na aljihu bane ba na ba na duk da wanda ake bauta mai cikin waɗannan ababa ne ko dai a bauta ma wani mala'ika ko a bauta ma wani aljihu ko a bauta ma wani shehi ko a bauta ma wata iska ko wata bishiya ko irin mutanen indiya su bauta ma shanu duk abin da ake bauta ma halitta ce ta ubangiji bai sama ba bai kasa ba bai halitta ba waye sama waye kasa waye halitta Allah to ashe wanda ya waɗannan ababa ya yi mu kawai haka duniya ba haka kawai wai muke rayuwar nan ki shakin ta ta ma ta duk a'a dalilin to mu duniya bautar Allah kuma shi kadai shi kadai za a bauta ma to wannan gane wannan mutane amma ba mu hankali an aiko mana manzo an sauka mana da qur'ani waɗannan ni'imomin da aka yi mana sai an cikin a kansu hankalin da aka ba mu muka bambanta da dabbobi mun yi aiki da shi ko mun tamfarin da shi mun mai da kanmu kamar dabbobi dan face za ta ce ta sha ta tsari ke jima'i shi ke nan ta gama rayuwar da a yanka a cikin da ni da ku da mu ba haka ba ne Allah ya halice mu da manufa ta musamman ita ce bauta da ga wata na jirgin tana bacci ina jin ta kwana sallah ne ko a irin wannan karatu ba a bacci sai a gyara zama jida ina jin kuji ji daɗin kujera ba irin a makarantu na aji ba ga kujera ga banka ga ne shi ya sa kuma ta ba a bacci a gyara zama sosai sai a zauna yadda na zauna da na makin dangane cikin kujera ya bacci bacci ba lokacinsa ba ne yanzu in an sami wayuwa mai daɗi sai a gode ma Allah a yi amfani da wannan wayuwa din da yanayin amfani saboda haka kun ga a nan idan muka gane aƙida ɗan uwa ita ce za ta sa ni da babu ne Allah ya samar da ni dan me ya samar da ni dan bauta mai to bautar nake kuma bauta yadda yake so na ke yi sa sai aka aiko manzo ba a ce kowa ya ce ga dama ba da sai bauta ta zama baragada a'a sai ta zama sallah ga sha da biyu koya mana ya ce sallu kamar aiki azumi ya koya mana aikin hajji ya ce kuzo an yi mana suka koyi aikin hajji ku da gari komai yana nan a tsare harkar ibada ba da cikin ba. komai a tsare yadda kuka ga harkar cikin na zamani kwamfuta yadda take an tsara mata in za ki sa credit account ɗinki ko a wayanki da iya nambobin da za ki sa su shiga ba tsari ba ne to wallahi haka ibada ne ba riki ba tsari eh yanzu kika zo wani kika za ki sa kuɗi yan shiga ƙarin nan ba ke kuɗin za su shiga yan kare rike za su shiga to haka bauta da Allah ya aiko mai masa bai banta kai ba sai aka aiko mana da manzo ya koya mana ya za mu sallah ya za mu azumi ya za mu ci abinci a tsari na musulunci ya za mu kwanta barci ya za mu shiga gida ya za mu fita ya duk komai ya za mu yi auratayya ya za mu shiga kayya komai a tare in ka ga ana ba daidai ba to ba a koya ba ba a je da ya koyar ba in ka ga ana bauta ba daidai ba an tafi ta manzo an zo da wani abu daban saboda komai an sauka mana da Qur'ani ya zama tsada mu an aiko mana da manzo ya karanta da mu Qur'anin ta hanyar sallarsa sannan kuma an lindunta mana mai aiki da koyarwa to da karkashin akida dan adam ke sanin wannan a ina nake ina duniya duniyar nan Allah ya kawo da dan bauta mushi bayan nan ina zane dukkan mu nan sani an mutu a gaban mu ko iyaye ko ɗan uwa ko ɗaya ko ɗan ko kai ko jirgi an mutu wanda suka mutu nan ba wanda ya dawo ashe kaga kenan mun san ina za mu tafi bayan rayuwar nan za mu tafi a ce mu nan yan mun je ta ba fa kyale mu za a yi ba za a gama rayuwar kabari ba san nan can daga nan mun yi a nan arziki zai rayuwa mai kyau ta ba Zan yi rayuwa mai daɗi ya samu da nufi game da ni'imar kabari wanda ya ba daidai ba tun daga kwanciyar kabari zai fara kankana abin da zai kankana mara daɗi ba fada da abin da ba na fada muku ne a dunkule a guje saboda yanayin lokaci wannan daga kabari ran da ake tashi kiyama abin da ke gaban halittu gaba ɗaya shi ne misali misalin nan za a zo a gaba da tashin hankali har ne kowa ya buƙaci a yi ma misali don abin da ke gaba ana ganin zai fi ɗauki yanayin da ake A gare suna cikin tashin hankali wanda kuma zan dukkan inuwar ubangiji da zai famar a wannan rana Allah ya sa su ciki Allah ya saka mu ya'yan na musulmi ya'yan na mata ku aka fi yawancin yauda a harka aƙida za a zo mace da abubuwa wanda za su rubuta mace aƙida ki ba sani ba ta yaya sai abubuwa da za a shigo wanda da su a raba ki da imani ki gaba daya da take imani da wani boka wani dan wata yan goyi wani masaji, wani malami da tsabu je ki yadda da abin da yadda da shi ne warware mutu imani a wannan karkashin muke so mu gane cewa wannan rayuwar kuma da kuke gani a nan ne za mu nemi aljanna a nan ne za mu nemi lafiya mu a nan ne kuma in aka ce za a yi sakaci a je a game da abin da ba a so a gida ita ce take safa mata tunani mai kyau ita ce ita take zuwa ga ina ne makomaki tunda mun fahimta dukkan mu mun yarda daga ina da aka samar da mu yanzu mana da ba aka kawai su kai ba a'a da manufa ita ce za mu yi bautar Allah za mu zo manzo za mu tafi da komai mu yadda Allah ya wannan ita ce tsari na aƙida wanda aka gina ta akan aiki shi yasa ta Allah da hukunci ta fita da yarda da za a rabe fa ya amal amalan sahha wala yushrik bi ibadati rabbi ahada wanda ya kasance yana fatan kamuwa da ubangijin salami lada lami lafiya salon aru to me zai bale a mamar saliya ya yi aiki. da ya haɗa Allah da kowa mulayin bi imanin karadihi a hada kada ya tsara Allah da kowa wajen bauta masa a wannan wurin ya kamata mu san me amalin salih ya za a yi yaki na gari da san zuciya da jahilci za a aiki na gari aiki na gari bai yiwuwa sai ya haɗa abubuwa kamar guda uku na farko Allah ne ce a yi wannan aiki na biyu a yi dan Allah na uku a yi nan yamma su koya to shi ne amalin sada idan kika je ke ta abubuwan su sunan ibada Allah bai ce ki ba to ba ki da lada idan kika je kika yi abin da Allah ya ce a yi amma ba ki dan Allah ba don kawai shirmen shi don a cin jini wannan ne nan babu da Allah ya ce a yi cikin gidan Allah amma ba ki da mazo koyar ba sai dai ki gaban kanki dan ma Allah ba zai karba ba waɗannan sharuɗa su ne na karɓar ibada wanda yake aka faɗi a wannan aya sai mun kiyaye sannan mai so ya haɗu da Allah lafi lafiya da canjin shirka shine haɗa Allah da wani a wajen ayyukan da yake a ce wani ma na yi wake ba da haihuwa Allah wake rayawa Allah wake kashewa Allah wake ba da arziki Allah duk waɗannan ayyukan Allah ne ke kaɗai nashi da wannan aiki nashi kan yadda ki ce wani zai maki arziki ba Allah ba a'a wani dai zai maki iya saboda samun arziki a ah, yanzu wata hajiya ta kawo jami'a da baki dubu ɗari miliyan ɗari biyu da samu wacce in kin yi ko ku raba riba tare ko kuma a ta ba ki ba shi gida mata da kuɗin sama gan wannan sama zai zama sama gan arziki ita ce maki arziki ko Allah Allah ne ita wannan sababi ce sabubba suna nan Allah ya sa su wajen samun abubuwan da yake kaddarawa amma Allah shi ke yau ke su ke son haihuwa ba ki aure ba yana nan kira ta ana ba na ɗa ba na ɗa za ki sami ɗa sai kika yi aure shi ne Allah ya kaddara muku samun ɗa yadda ne ba ki ɗauko Allah Allah ne ya bayi amma ta sababin auki haka abubuwa suke komai Allah ne ke shi kan yadda zo wani ciwo ya same ce wani ce ta samu ciwo wani ne ya samu tallafi ka za a waye waɗannan abubuwa za su kai ga shirka kuma shirka wanda gidan mutu yana yin ta shi da aljanna faufau inda Allah ya yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lallai Allah bai taɓa gafarta ma wanda ya guji na shi amma yana gafarta ma koma bayan wannan wanda ya shirka bai tuba ba har mutuwar shi to shi da aljanna har abada kowaye shi yasa annabi ibrahim ya ma babansa addu'a Allah ya gafarta mashi Allah ya ce a'a ya mutu yana shirka dai na masa addu'a wannan babu maganar gafara ta yi shi duk wanda ya mutu yana shirka shi da aljanna fafau amma wanda ji ke aiki da yake na sako in ba shirka bane yana nan ta saba shi a cikin in Allah ya ce gafarta mai in ya so ya kama shi da laifi mai azaba gwargwadon yadda ya so wata rana zai mashi afuwa a cire shi daga azaba a sa gidan aljanna Allah ya kare wani shirka yau shirkan nan tana nan cikin al'umma manzo sallallahu yace shirka tana sadadawa cikin al'umma ta kamar yadda bakar tururuwa take da iya cikin bakin dogon dare akan bakin dutse haka shirka cikin da ina jin za a ga tururuwa tururuwa ina yin wurin kubutar da bako musamman yara tururuwa in ta faru ne ya karafa banna to ta zo tana tafiya ta ce wannan da ɗan da muka shi baki ne kuma ga dukkan dare ba fitila za a ganta to haka ne ke shirka take sakatawa cikin wannan al'umma shi yasa sahabbai kullum suna nan suna jaddada da su da imanin su kan je rasa aƙidar su kan su sun saboda haka lallai mu kiyaye wannan kada mu yarda mu je mu auka cikin haɗari da shirka shirka iri biyu ke akwai babba akwai karama shirka babban ita ce take fitar da mai yadda daga musulunci gaba ɗaya ya bar musulunci sai ya tuba ya bari sannan zai dawo kuma ita take rushe aiki gaba daya aikin mai aiki amma shirka karama inda mai ita yana nan karkashin musulunci amma aikin da shirka ta shiga shi wannan aiki ya zuci ba kamar ne kamar ya ke ce ki zo ana biki gidan biki kin sa ki za biki da niqabi ana ta kazar kazar na biki ke kuma lokacin sallah lallai lalle kyauta Kasan san wannan ana biki mata gaba ɗaya mata suke da sallah saboda hidimar jiki a zahar da la'asar sai lokacin magariba a haɗa su a saboda an shagana to Allah ya ce mace imanin ki da tsoron Allah ki sannan ba a bari lokacin da ya duk a da ba abu mai tashin hankali irin ya yi amma ko ya yi ake cewa aka yi sallah ko ana cikin tafiya ko a tsaye ko a ranar da ake ciki ko a kan nan hawa ne a yi sallah a lokacin da amma da yawa matan suna jiki sai ga sun manta da sallah to ke sai Allah ya mace ki baki manta ba amma gaban matan sai ki zo ki tsaya Allahu akbar sai na so sallar wa kike ba Allah amma na zuwa ki da komai don gani ke kai hanya kuma na hanyar sallah dan su gani su yaba mai wannan ya tazo Allah ba zai karbi sallar ki ba kuma kin yi yi babbar shirka Allah ya tsare saboda abu guje muke yan uwa ita aqida tana gadan ma mai ita nasuwa nasuwa yakan sami hankalin shi kwance saboda me ya yi da Allah ita aqida tana kauda mutum daga dukkan da suka taso tana ta tashin hankali na abu ya taso ki zama duk ki rufe in kina da kila sai ki tare da tsawa wannan abu ne daga Allah yi kuma Allah ne zai yi shi wannan abu da ya samu na tashin hankali Allah ya saukar man Allah ya yayi man Allah ya tsaya zama kafara sai ki sami kai ki da tsawa ba za ki auka cikin tashin hankali ba saboda me kin riga kin ɗanɗana ɗanɗanan imani haka manzo ya ce sallam wato zan alamal iman ma rabbiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya ɗanɗana ɗanɗanan imani lakinsa waye wace anan ya ce wanda wato ya yi imani da Allah shi ne ubangiji ko yaushe a ƙinin Allah shi ne ubangiji na mana shi shi ya halice ni dan bauta mashi sannan kuma ya yadda da musulunci shi ne addini wasu yanzu na zamanin namu ana ta nema a shiga wani yanayi na wasu abin da ake cewa ilhari musamman matasa ta kawai karayu kana ganin ba wani addini ba wani wanda za ka bauta ma saboda wani bautar ba a yin ta sai abin da kake gani in an ce ka bauta ma Allah ina Allah ina kana ganin shi ba za ka yarda da abu wanda imani da abin da ka taɓa ko ka gani ko ka sansana ko ka ji ƙanshin shi da sauransu wani yanzu billah aƙidar imani da ba ake zuke ta a cikin zukatan yaran mu musamman yaran da suke zuwa karatu da farashin ɗan nan da sauransu dama mutane rashin su ba da Allah ba to mai hattara da wannan aƙidar shi yasa aka ce ya da ɗanɗanon imani ta da ɗanɗanon imani wace ne wanda sai da kai imani da Allah shi ne ubangiji Allah shi ne ubangiji sannan ce da musulunci shi ne addini ba wani addini sai musulunci inda dina inda lahi al-islam addini a wurin Allah shi ne musulunci kiristanci ba addini ba ne a wurin Allah dan ba shi aka sauka mai isa alaihi salam ba yahudanci ba addini ba ne a wurin Allah domin ba shi aka dauko Musa alaihi salam ba dukkan su musulunci aka yi shi kuma zuwan musulunci wanda manzo ya zo da shi ya sha da nasu shi yasa a yau a zo ce maku ai da addinai ne saukakku a haɗa kai da abu ɗaya, har ma wani ya fito ce wai wannan hadisin bana mun dace saboda ya haɗu da lokacin addu'ar kiristoci da kuma lokacin addu'ar musulmi a cikin ramadan wannan magana ba ta cikin wanda ya mutu wannan yana ganin da kiristanci da addinin musulunci a wata yi ba in ban inna dini lahi al-islam saboda haka a kun ga karkashin wannan kenan sai mun yarda cewa wanda yarda da musulunci shi ne musulunci sannan kuma mai yarda da cewa annabi muhammadu shi ne manzo shi ne manzon mu shi ne abin koyon shi ne jagoran mu shi ne gatan mu wanda ya sami waɗannan ababa ko lallai ya sami dakanin imani ita aƙida ɗan uwa takan yanta bawa daga dukkan wani nau'o'i na na nashiri abin da yake ce makurafat in kina da aƙida ingantacciya to zai zama ba ruwanki da duk wani rudaya ne da buru su da za a gaya mani wanda yanzu akwai kurafat kawai wani zai zo ce ai da zaka ka ba yana tashi sama a daga nan wani ku ya auka daga nan aka mika aka ciro shi daga tekun ya kira wanda ya kira ka a yana nan kano wai yana so ya ci kayan marmari mutumin shi almajirin shi na mai dubu yana da gonar kayan marmari su a yaba su tumfa zuwa ya daga can lokaci guda su zuwa ya kawo mashi irin wannan kurafar yana da gida zai da su Hmm? jiya ce a karatu yin wannan mana yi wasu ke tambaya cewa wai wannan ke san fatima rabiyar nan an haƙe masu sallam wannan san ya yi shi ya shi ta ba zai ta yi sallah ba wannan kurafa ne ko ba kurafa ba kurafa ce ne san fatima zai sauke sallah zai sauke maki sallah hmm? ba zai sauke sallah ba sallah wajibi ce da kike san ahalin gidan manzo san ba zai dauke maki wata ibada da Allah ya ta miki ba dole kin yi ta saboda wannan aqidu ne na shirme Ko samun kyakkyawan aqida yana kan shi daga duk waɗannan adda an faɗi da ke kai fasa maganar banza ki shirme shi sannan samun kyakkyawan aqida yana ta ba ki yanci daga raba ki da harkar sihiri harkar sihiri wanda yake kai mai shi da kaji sihiri gaskiya ne eh amma baya sihiri sai ne da Allah ke a yi maki sihirin ko ke ma wani idan kina da aƙida babu ɗayan wannan ke dai ba za ki dinkari wata ke wani sihiri ba ke kuma ta sihiri ko zai maki sihiri ba dan baki yadda da shi ko ba zai sha maki da hankali ba illa annabi ya bada kan daga da kariya da yan mutum yana yin su ba wani mulki da zai mashi tasiri an ba ki kulamurai da su falai da nasi da kulhuwar nawu ayin kulki aman da tsoro wanda ya rike alkar na sata na malayci kwanciyar mulki tashi da gabanci, shiga gida fita duk wannan kika rike su shi kenan ke sa azkar da yau mu ban fahimci azkar ta ba ɗauka muke zikiri na yau shi ke ya ce na a'a abinci da na yau ya ishe ni gobe ba zan ci ba kullum sai an ci abinci ko azumin nan da muke yi ana shan ruwa sai ne ci abinci to haka zikiri ya yawa yadda cin abinci kullum sai an ci haka zikiri da kullum sai an yi ba kariya ba ce ka ta shi zikiri abubuwa ne da suke na kare kanki daga duk wata cuta da wani abin da bai dace ba sihirin masu sihiri farnan masu farnan duk yana shi yasa ake sharrin sharrin na fasa cikin bukai daga sharrin masu kulle-kulle wanda suke kullawa don su mutane sharri duk suka karanta barke da nasu shi kenan ya ce ashe kun ga in kina da aƙida ba ruwan wannan boka ce za ki ta baki maki yankin yan kogi ce wancan malamin tabo ne sai ki sami yanki hankalin ya kwance irin allah ya waye in tsallaci ki aska ta yi dare ya yi a yi aska ni ba ba na suna ta ana shi wanda suke kula da a cewa mai barci a tashe da su je ke alwala ki yawo ba zai ana karatu ana barci ba an gane saboda haka kun ga ashe mai aƙida na ne ko mace zai same yanci daga harkar bokaye ba ruwan shi da su da harkar shi duk wani ɗan shi kan ƙarfi shi kin ƙarfi shi haka nan zai same makuta daga ƴan sha'awaza wanda suke yan dabo kenan yan rufa ido a zo a yi abu daga kamar gangayi ce yana yana yana zuba wato allura a cikin hancinsa A'a ga yana cin wuta yana gashi nan yana yanka wuka jikinsa duk wannan yan dabo ne yan dabo ne baya ne idan ki aka yi mazabu aka fifice shi kike ganin kamar abin da yake faruwa yana faruwa ko ba haka bane to in kina da akida duk babu ruwanki da wannan haka nan babu ruwanki da ta'allaka da wani kirkin kabari wanda yake cikin kabari ke neman addu'a ke ba ke ce za ki je ki ta'allaka da shi ki je kina yawa ne yi man kaza yawa ne wai kamar wani ya ji wurin ne ya je gaban kabari yana cewa ya shi ka san fa aljihu na ba ku ya shi ka san shago na fa yanzu ya mayar da yake ya shi ka taimaka min jari na ya kai dan Allah ka zai ci yana ci wace shi Allah wa gidan man Allah in ka roƙe shi yana jin ka anan kake a makka kake a madina kake sai ka ce ya Allah ke ya Allah ba ni da kuɗi ya Allah ya Allah ya ina kai ya Allah yana ji ko bai kike da wannan siffa je bi inda ka roƙa yana jin ka kuma yana sane ya ma san halin da kake ciki sannan kuma yana da iko ya magance maka amma na cikin kafa kai ko yana nan da ya ga malan nan yana can gidan shi daga nan ne kira shi ya mala abubakar ko eh mala abubakar yaman kaza yana zai yi to ba da yake cikin kabari ya mutu da yake bukata addu'a Allah ka ji kan wani Allah ka ji kan malam wani ka ji kan shehi wani ka ji kan wacce ma shi ne shi zai amfana da kai ba shi na cikin kabarin ba sai ka je makabarta ka ga an sa kabari gaba ana kamakiya ana kada hannu to mai aƙida duk zai kubuta daga wannan dan shi ma ya san ba ni ba ya za ka kira dan in kai haka ka dauki sifofin Allah ka shi kuma wannan shirka ta zo abin da ba a so ya faru to sai an kiyaye wannan sannan mai aƙida zai rika neman albarka a wurin Allah ba albarka a wurin wanda bai da ita ba to ina ya ganta fakin da shi ina ya wuce, yan kura na maganin zawo sai makanta mana mutum ya zo ya ce maki waye ya ce maki kawo kaza zan maki kaza kawo dubu dari zan maki miliyan dari to ita ce makanta da ɗaya ce da wannan miliyan ɗin taki masu za ta karɓa dubu goma ne kawo dubu goma zan maki addu'a ki sami kaza ba a zan ma maki kuɗi to a sabon wannan mana sannan kai a baka sai ka nika wani abu to duk wannan mai akida yan uwa zai samu kubuta daga irin waɗannan abubuwa sannan aƙidar nan za ta sa shi ya zama bawa na ubangiji ɗaya bawa wanda ba wanda yake bauta mu sai Allah shi kaɗai wannan aƙidar ce take samar da wannan wannan bangare na ɗaya kenan na biyu na lakcan mu aƙida akwai abin da take haifarwa aƙida in dai ta su a zuci irin ta sahabbai wacce annabi ya koya masu bayanin nan da muka yi in yadda Allah ya halice ki zai ki bauta mai shi kaɗai yadda manzo ya koyar to lallai akwai abubuwa da za su faru da tare da shi waɗannan abubuwa su ne alaka ko mu ce wato dangantaka tsakanin kyakkyawar aƙida da kuma kyawawan dangi kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ɗan uwa muke tabbatar da wannan baiwa Allah tana da kyakkyawar aƙida kamar ya ya ɗan uwa idan aƙidar bawa ta ganta mu sani lallai wato kyawa ɗabi'unsu za su tsarkaka ɗabi'u kila ba san me ɗabi'a ba amma ka ci gaba da karatun za ku gane mai ce ɗabi'a yanzu dai ki gane in tafin aƙida ki ta kyautata ta inganta to ɗabi'u za su kyautata su ba mana tare suke inda kyakkyawar aƙida ga kun kyawawan ke. idan aƙida ta gurbata, akwai munanan laifi. wanda ya kamata mu faɗi game da annabi cewa ina ma in su da ku tabe ma makarimat akhlaq kadai an aiko ne ne dan ke kyakkyawan ɗaiɗe kyawawan ke. ba wai kawai kin yarda da Allah za a bauta ma shi gina gina ta sallah gina hajji kina zakka haji amma kyawawan ɗabi'u ke kuma babu kyau ba na ba haka yake ba an aiko ni ne domin ki ne in cika kyawawan ɗabi'u to kyawawan ɗabi'un nan sai kamata mu sani su kyawawan ɗabi'u kuma ba al'ada ba ce al'ada ita ce a'a ana yi eh, bani ma kawai dan naga ana yi to ba ita ba ita ake yi ba ita dabi'a ta wanda da ibada kamar yadda za mu ce su Ba a yi ga Allah subhanahu ta'ala daga cikin muhimman muhimmancin kyawun dabi'u a musulunci suna sabbaba mai su ya sami shiga aljanna domin da nafi na masu masu sallallahu da yake cewa ne, kulli ni majlisan yawmal qiyama wa kuma halaka mafi wato kusancin ku ne a wurin zama gobe a gidan aljanna to mafi kyawawan dabi'u a cikin in kina da da biyu ba ga aƙida ta zanzan ba shirka ba bid'a to lallai kina da kyawawan biyu da kwaiwar ki zama kusa da manzo gobe kiyama Allah ya sa muna tare da manzo gobe a kiyama kun gane wannan fadalar sannan ita kyawun kyawawan ɗabi'u bi ne mizan ma'auni ko zuwa tona ranar da za a yi tsari ranar da za a yi sakamako in kina da kyawun ɗabi'u to lallai ma'aunin ki zai ka damdam zai nauyi domin haka ne da yake cewa wato yake cewa ma min shay'in an fadil mizani min husnul khuluq ba wani abu da ya nauye ma'auni na auna aikin bawa wa da kiyama sama da kyawun da ya sallah azumi zakka hajji duka wajibi ne amma in kina yin so bangaren ɗabi'u babu kyau to wannan sallolin na ke zai a kwashe su a ba da su ga wanda suka zalunta ga wanda suka cuta so da baki da kyawun ɗabi'u amma ga can tauhidi zanzan ibadar ki zanzan ɗabi'un ki kyawawa to lallai mizanin su zai zama jinjin ko da a kiyama to zai ne alabi ke cewa inna Allah ya zuru da fahishin hadisi Allah yana kushi da mace ko namiji mai mara kyawawan ɗabi'u mai mummunan hali mai abubuwa na alfasha mai maganganu na bata maganganu marasa kyau kamar yadda imamu turmi ya inganta wannan hadisi ya yan uwana mata masu sauraro ku sani lallai akwai misalai da yawa wanda za su samu gane karara menene kyawar dabi'a wanda mai kyakkyawar aƙida in ya same shi kyawawan ibada ya zo ya hada da kyawun ɗabi'u ma'aunin su zai nauyi na farko akwai gaskiya a cikin wannan kyawun ɗabi'u da za mu ji sabo wajen guda tare ya kamata mu kiyaye su ya kamata na ga wasu da tabbairo suna rubutawa wasu kuma suna nan ji kawai to ji zan iya mantawa amma ta yi kiyaye su na farko mun fara da abin da ake ce gaskiya cikin kyawawan ɗabi'u ki zama mai gaskiya yau gaskiya ne ma su ne ke kaura za ki ga matar tsakanin da miji ba ku gaskiya in ta ba ta faɗa mai gaskiya kila shi ma bai faɗa masa gaskiya bai aiwatar bata da gaskiya ita ma haka to duk sanda aka rasa gaskiya matsala ta samu domin annabi sallallahu ta yake ya yanku da gaskiya domin ita gaskiya tana shiryawa zuwa ga tsaha ga Allah kuma ita tsaha ga Allah tana shiryawa zuwa ga hajjata sannan wato bawa ba zai bushe ba yana gaskiya har sai an rubuta shi cikin masu gaskiya wato ainihin matsayin sai jimu kenan matsayin babba ne ga kowane wani alibi ya tibbata abu maka da shi abubakar jirgi to ki zama mai gaskiya ya kuwa duk ki karki yadda ƙarya ta saba da baki ki faɗi gaskiya bahaushe na cewa faɗi gaskiya gome ta jamaka hanya ta faɗi gaskiya a addini a ibadanki a zaman zamanki da abokan zamanki da mai gidanki abokan gudunki na kasuwa da komai ki zama mai gaskiya domin rashin gaskiya babban tashin hankali ɗabi'a ta biyu wanda ya sami kyakkyawar aƙida tana haifar masa da cika ma'auni shi ne amana riƙon amana ki zama mai riƙon amana ce mini ke da aka haɗa ku aure amanar ki da Allah ya bani amanar makwabta da Allah ya haɗa ku amanar wani da kuke mu'amala ta kasuwa duk amana din nan lallai ya yi sannan babba amana tsakaninmu da Allah amanar da muka ɗauko za ku bauta mu Allah shi kadai haka Allah ya na amanata أن يحملنها واشفقن أمانة ba za mu haɗa shi da kuwa ba mun bijiro masammai da kasai da sannan zuwa su gaba ɗaya suka ji suka firgita suka tsoranta suka ji ba za su iya ɗauka ba fa hamala halittarsa dan halin yake ya ji ya gani shi zai ɗauka mu muka ɗauko mu ɗan adam wanda ɗaukowar akwai sakamako wanda ya amana da muka ɗauko mu bauta mu Allah shi kaɗai kar mu haɗa da kuwa shi ne amana ta farko wanda ya kamata mu kiyaye sannan nan cewa yake idan aka tozartar da amana to lalle a saurari ta shi kiyama la ilaha illallah mu dubi da mutum shi a yau rashin amana ta sa masu kuɗi suna nan da kuɗi ba su da yadda za su juya su da kansu wa za a haɗu a ci arziki tare a ci arziki tare rashin amana ana danka mashi zai ci amana ɗan uwa ne aboki ne makwabci ne ga sunan da yawa wajen kuɗi da masu kuɗi kuɗi ya ba da jari shi a juya su lalace wanda aka ba ya ci amana ya ci ta ba da sun yi hulɗa da wata ta cuce da ta ci amana to wannan amana kiyaye da yana ci kyawawan da yake kuma tana cikin abinda ma'auni zai girma zai girma mu gobe alkiyama ita ce ma amana a nan cewa yake wato ainihin ajiyar amanata ilamani mani samanaka wala ta kurman khanaka ke ba da amana ga wanda ya bari amana ma'ana kiyaye amana ga duk wanda ya bari amana sannan karki haɗin to da shi haɗin in wani ya haife ki ki bashi da Allah akwai sai kai ki bari da rama ne ma a haife shi mijin ki ne ya ci amana ki ya kace ki amana shi shi ne ki ka fita ki shi kai ki ki lallai amana tana ce kyawawan wannan yiwu da ya kamata mu kiyaye na koko shi ne abuwa ki zama mai abuwa mai kaunar kai mai haƙuri ki zama mai abuwa wato kuruba Aisha Allah ya tara mata yadda. da ita Allah ba ta dukkan ku da fahimta tace ya rasulullah ina dace da daren lailatul qadr wace addu'a ne wannan dare ne da ko da dare ta ko daren da da khairu min al-isha. ta tambaye mu zo wata addu'a zai yi ce ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah lalle kai mai afuwa ne kana san afuwa kai ma afuwa yanzu ka sami afuwar Allah ba shi kenan ba Allah ya maki abuwa daina sai aljanna to ku dubi wai ganewa ba ta ce ba na ba ce mata roƙe kuɗi za su ka za a abuwa Allah kawai shi ke dan ta haɗa komai kika sami abuwa shi nan. to a tsakanin mu ma ana so mu zama masu abuwa da juna kada mu zama ba ma mu junan abuwa yan uwa ya zama tsakanin da mijinta akwai abuwa rashin abuwa ke sabbaba yawan sakin aure dan abu kaɗan da ya kamata a yi abuwa a kau da kai sai a ce za a ɗaga sauki za a ɗaga jijiyar wuya shi ke nan kuma a kai ga gida ya ke zaɓi to lallai mu kiyaye wannan saboda me yana cikin abin da ke ma ma'auni gobe kiyama in kyawawan da yi na hudu shine alhaya kunya wacce yau ne nema ce ƙarfi a cikin al'umma musamman da mata arziki da kunya rangin kamar cewa annabi kunyarsa kamar ya yi da aka kai ta cikin mijinta Da aka kai buduwa ta cikin mijinta aka zo gubanta da murna sai ta ruga ta sai ta koyi matan kalar da wannan zamani kunya ta ke bi a zo ba da suka zo ganin da ma ta kan fuskanta kan za ki je saku da je ta koyi ta lillita kanta saboda kunya ba ta haka wasa fa manzo sallallahu yanzu an san ta wannan ba kunya na wai har ta kai ta take sallar ta kan ga wannan ta aure ga kamar ta ga yadda take wannan ba daidai ne, ke tsara shi ba daidai bane mace gidansu ake zuwa ta hannun iyayen da ake auren da ba a yi kunshin biya ba kuskure ne tsara ne rashin kunya ne saboda haka sai a gyara wannan alhayatu la ya haji illa bi khair kunya ba ta zuwa sai da alkhairi duk inda kunya take za ka ga alkhairi ne kun ga rashin kunya ba shi ko tsara ne alhayatu min al-imani wal imanu fil janna imani kunya tana daga cikin imani kuma shi imani yana kai mai shi aljanna ne saboda haka lallai mai kokari mu ga cewa mun tsaya mun sami wannan kunya mun dawo ne tsakanin rayuwar ta gida tsakanin mata da mijinta akwai kunya tana cikin shi shi ma yana yana girmama ta yana girmama shi yara ya zama suna jin kunyar babu su babu su haka nan ta koya musu kunya amma yanzu dai an fi tare an lalace abubuwa babu kyau shi yasa ne ke zanen tantan ban fama shi ba in ba ka yi kunya ke ka abin da ka dama mana rashin kunya kenan ke sa bawa ya zama bai kame kanshi saboda haka mu kiyaye wannan sai rahama rahama ita ce ta biyar rahama yan uwa Allah subhanahu ta'ala mai rahama ne cikin sunayen sa ne ar-rahman to mu zama mun siffanta mu ma da siffa ta rahama Allah ya aiko manzo ya ce ma arsalaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga rubutu ga baki daya sannan annabi ya cewa ana nabiyyu rahma ni annabi rahma ne ko mu ma mu zama masu rahama tsakanin yawa zuciya ki daina ke kashewa ki daina bushewa ki zama kina jin tausan mijinki mijin kina jin tausan ki kina jin tausan ƴaƴanki Kina jin tausan ki duk karkashin rahama ce wanda ya kamata mu kiyaye da ita Allah ya ce wa rahmatu wa ta'ala rahama ta tarwaci kowa da komai kuma ana yake da sannu zan rubuta ta fa hajjin hajil yadda kone wani yutuna zakata wal ladina hum bi yau yu'minun haka Allah yake zan rubuta ta ga waɗannan da suke jin tsoro na kin ga kin ba ki da rahama alama ne ke na rashin takawa Allah ce zai rubuta ta ga wanda ke ba da zakka da kuma wanda suke imani da ayoyin Allah ya ce allazina wato yattabi'una rasulan da ke bi su ne wani suke bin annabin nan manzan nan annabi Muhammad sallallahu Allah ya saka mu a cikin su a gurguje muke tafiya saboda na ga an nuna man lokaci a na shida shine tawazu wannan aqida da kyawa tana haifar da tawazu kan da kai kudi Allah ya baki kyau Allah ya baki duk mulki ne ko me ne ba za ki taɓa kafafa da daga kai da mulkiyoyi ce ba wannan rashin tawazu ne shi ko tawazu siffa ce wani Allah ke cewa man tawazu a billahi da ke cewa takhashu a rafahu يوم القيامة ومن تواضع ومن ومن تواضع ومن تطاول تعظما shi kuma ba a yau mai qiyama wanda duk ya nuna shi ba kowa ne ya ƙanƙan da kan shi to Allah zai daga shi kan kiyama wanda kuma ya daga kai ya nuna shi wani ne yana kafafa yana koko da kansa shi kuma gobe kiyama Allah zai dan mafarki shi shi yasa mu da sifa ta kankan da kai duk wata nema da Allah ya mana ta ilimi ce ta kuɗi ce ta mulki ce ko ta mai ce ce kar mu yarda mu rika daga kai ga wanda Allah bai ba shi wannan ni'imar ba za ki ga mata suna da wannan Allah ya ba ki kyau ki rika na mata da jannati Allah ya ba ki zuciya ki sako abin nan nan kullum ranar biki kina kaɗa kullewa idan a kina da kwalba ki sako shi a hannun kina tsaga hannun dan a gajin can sa kwalakwarai kuma ba wai a'a a'a ke dan a ke ke ba babu dama ai kamar ta yi kawo idan taron na wanda ba su da gwanne ke manta da nan shari'a yan masu gwanna yake sa amma ko kin sa kake kafa ba haka za ki gani wani mai kudin za ki ga yana kusa iska yana waye ta suna nan da aka kawo wani ne shiga ya riga ga annabi ke ba da labari yana kafafa da kyan shi da abin da ya hau da kayan da ya sa annabi ya haka kasa ce da shi kasa tana ta shiga kasa da shi har tashi ya ma haka ta shiga da shi wani ya su billahi sai mu fassara abu gaba shi ne a lissa lissa kyautata ma mutane ke zama kullum mai kintani kalmar kintani ita ce wato ainihin kalma ko in ce mataki da kullum ba domin daga al-islam sai al-iman sai ke ihsan musulunci shi ne kowa zai iya zama musulmi amma ba kowa ne musulmi ba sannan mutum zan mumini ba kowa ne mutum zai zama mufti amma ba kowane mumini ne mufti ba saboda shi ne an ta'budu ba a annaka tara ki kai matakin da kina bauta samu Allah kamar kina gani shi kowace kina cikin tsoron Allah da yin dokoki shi da saba masa wannan mataki ne mai jin ko zama ihsani ne ga mutane kyautata musu ga watan Ramadan watan kyauta watan ihsani watan sadaka watan neman lada duk abin da yi a wannan watan za a rubuta miki lada ihsani akwai bayan Allah suna nan azumi cikin hikimar sa ki tattare mu yadda wasu wanda ba su da hali ke dan sanata a sauran lokacin to yanzu duk kudin mutum da musulmi ne da abincin su zai gudu binci ba da ke bi ya san yadda zai kyautata ma bayan Allah saboda haka sai kyautata kyautata na farko tsakanin da Allah ya kyautata ibadin tsakanin ki da manzon don ku je ya gare shi tsakanin ki da iyaye ta musu kyautatawa sannan tsakanin ki da abokan zama makwabta